Salamu alaikum, sunana Rahama Sadau. Ku yi subscribing, sannan ka kumanta ku yi liking, ku yi comment da kuma subscribe. Assalamu alaikum jama'a barkamu da wannan lokaci da fatan kowa yana cikin goshin lafiya. Ya ibada da fatan an sha ruwa lafiya. A dalilin da ya sa ne wannan bidiyon na ɗora shi ne. Jama'a da yawa suna so za su yi min wasu tambayoyi wanda suka shafi ni musamman a youtube jama'a wasu ma suna yi min tambayoyi to ba na samun lokacin da zan bawa mutane gamsasshiyar amsa gaba da to shine na ce bari na yi wannan bidiyon duk wanda yake da wata tambaya a kaina walau akan comedy walau akan waka walau akan koma menene inda kana da tambaya a kaina kawai ka rubuta a kasan wannan bidiyon mu kuma za mu ɗauki littafi za mu sa mutanen mu za a ɗauki littafi za a rubuta duka tambayoyin one by one insha Allah sai an ɗauki kowace tambaya an ba da amsar ta gamsashiya jama'a kowa ya kafto tambayarsa ya mazga a ƙasan wannan bidiyon kar ku manta kar wanda ya sanya kowa ya kafto tambayarsa